السلام عليكم ورحمة الله منا تكون كتاب الصلاة لكاف بلوغ المرار دام تشيك بكرتو أفرقا باب نقوم شابع باب صلاة المسافر والمريض هذا حديث نظري حدود هم سند أكو wannan darasi yana dauke da bayani akan hukuncin sallar matafi hukumu salatin musafir hukuncin sallar matafi an aisha ta radiyallahu anha qala an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda aisha ta ce أول ما فرضت الصلاة ركعتين أول ما فرضت الصلاة ركعتين فرق لوكة إن أكفر لن تصلى ركوئي بيوني فأقرت صلاة السفر سفر سأكتبتر لصلى تفيا وأتمت صلاة الحضر kuma aka cika sallah ta mazauna sallar matafiya aka tabbatar da ita akan raka'a biyu sallar mazauna aka cika ta akan raka'a aka cika ta akan raka'a hudu muttafaqun alayh hadithun yana sahih al-bukhari yana kitab as-salati babu kayfa furidat as salati fil isra' كما صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين ده سنن النسائي كتاب الصلاة سنن أبي داود كتاب الصلاة مسند الإمام أحمد ابن حجر يقول وللبخاري رواية الإمام البخاري كما شيء من الإمام مسلم حديث ينا كتاب مناقب الأنصار باب التاريخ من أين أرق تاريخا hadisi na 3935 wato a riwayar al bukhari aisha Allah ya kara mata yarda tace sun hajara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira wato tana ba da labari farkon lokacin da aka fardanta sallah a makka kafin a yi hijira ke ita sallah farkon ta a biyu awwalu ma furi bafi salatu ce. farkon lokacin da aka farlanta sallah raka'a biyu ne kawai wato tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a makka a wannan riwaya ta imamu bukhari aisha Allah ya kara masa yarda tace thumma hajara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar makka kenan ya dawo madina fa furibat arba'an sai aka farlanta sallah ta zama raka'a hudu وأقرت صلاة السفر على الأول كما أكتبتر دا صلنت فيها دي أكو هكونش مفرقو دمي إذا تكي على الأول تنالك على حكم الأول أن تبتر دا صلنت فيها أكو هكونش من نفرقو ولا هكونش من نفرقو كيني ركع دي يند لفظ يذو أن عائشة رضي الله عنها قالت فربت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي farko an farlanta sallah ne raka'a biyu kawai farko lokacin da Allah ya farlanta sallah lokacin da Allah ya wajabta wa musulmai su yi sallah raka'a biyu thumma mahajaran nabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya bar makka ya dawo madina fa furidat arba'an sai aka farlanta sallah ta koma raka'a hudu ta ce wa turika salatu safari alal ula wa salatu safari aka bar sallan tafiya akan hukuncin farko akwai saɓanin lafazi da yadda ya zo cikin bulugul maram da kuma hadisin al-imam bukhari amma dai ma'anar su guda <clears throat> don ya ce wa uqirrat salatu safari alal asalin hadisin kuma ta ce wa turikat salatu safari alal an bar sallan tafiya a kan hukuncin farko ibn hajar yake zada ahmadu al'imamu ahmad ya yi ƙari a riwayarsa a littafin al-musmat mujalladi na shida shafin 241 ƙarin da aka samu a riwayarsa al'imamu ahmad wanda baya sahihul bukhari ƙarin baya sahihu muslim amma duk dai hadisin aisha ne duk dai maganar a wannan riwaya ta al-Imam Ahmad Aisha Allah ya kara maka yarda tace illa al-maghriba sai dai fa magriba ce sai dai fa magriba ita babu kari fa ha witrun nahari domin magriba ita ce witirin yini witrin yini idan kai sallolin yini to sallar magriba ita ce take zama witiri ka kulle kofar sallah ta yini kamar yanda dare yake da witiri haka nan yini yana da witirinsa saboda haka magariba ba a mata kari tana nan a hukuncin ta na farko wa illa subha aisha tace kuma banda asuba ba a mata kari ba fa innaha tatulu fiha alqira'atu domin ita sallar asubahi ana tsawwala karatu a cikin ta tatulu fiha alqira'a wata riwaya ce tutawwalu fiha alqira'a ana tsawwala karatu a sallar asubahi wato dadewa da ake a sallar asubahi ana karatu sai ya zama kamar ma an yi raka'a hudu ne saboda haka sallar asubahi ya zama ta keɓanta da wannan siffa ita sallar asubahi ba a yin ta daga jerun surori ba a yin sallar asubahi daga jejjerun surori sai dai dogaye da wanda ita ke siffanta yanda hadisin ya zo cikin musnadul imam ahmad قالت عائشة تتشي الله يتعالى وتعالى awwalu ma furida fi salatu rak'atayn rak'atayn farko lokacin da Allah ya farlanta sallah raka'a biyu ne a farko lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna garin Makka kafin a hijira a dawo Madina farkon lokacin da Allah ya shar'anta ayi sallah raka'a biyu falamma qadima rasulullahi almadinata lokacin da manzon Allah ya iso Madina salla ila kulli salatin mithlaha ghayra almaghrib sai zama kowace sallah an ninka wato tsawonta in da magariba fa inna ha na hari in da magariba don ita magariba witri ne ta sallar yini wa salatu subhi da kuma sallar asubahi li tuli qira'atiha saboda tsawon karatunta wa kana idza safara ada ila salatihi al-ula sai Aisha Allah ya kara mata yarda tace kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi tafiya su sai ya koma ga <clears throat> asali yadda hukuncin sallarsa na farko ya kasance wannan ita ce riwayar al'imam ahmad amma ibn hajar ya kawo ah, ya datse yadda tsawonta yake <clears throat> ma'ana dai guda ne da haka riwayar al-Imam Ahmad da riwaya ta al-Imam da Muslim duk ɗaya ne illa dai a riwaya ta al Ahmad ne aka samu ƙarin bayanin nan inda Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa sallolin da ba a musu ƙari ba su ne salloli guda biyu magariba da sallar asuba magariba dalilin da ya sa ba a mata ƙari ba witiri ne da sallolin wuni sallar asubahi ba ba a mata ƙari ba saboda ana daɗewa ana karatunta to akwai muhimmin abin da aisha ta faɗa a riwayar al-musnad shi ne ta ce wa kana idza safara ada ila salatihi al-ula annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tafiya sai ya koma ga ainihin sallarsa ta farko yaya sallar farko take lokacin yana makka raka'a biyu abinda take nufi idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gari to zai azhar raka'a hudu la'asar hudu isha hudu amma fa in yayi tafiya zai koma ga ainihin siffan sallarsa a hukuncin farko to wannan riwayar ma ta al-Imam Ahmad ta inganta riwayar ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 2814 saboda haka wannan hadisai sun tabbatar mana sallar magariba ba a kasarunta sallar asubahi ma ba a kasarunta waɗanda salloli ne ake yin kasuru sallar azuhur eh, da la'asar da kuma salatul isha abin mamaki za ka tarar har yanzu akwai mutane da suke ganin sallar magariba ana masa kasaru da kuma babu dalilin kama a ainihi a tarihin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a littafin al-imam tahawi sharh ma'ani al da kitabu salati babu salati musafir hadisin 577 al-imam tahawi yayi magana kan hadisin Aisha Allah ya mata yarda yace fa akhbarat abinda Aisha take bada labari shine annahu kana yusalli fi safari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a tafiyarsa kama kana yusalli qabla an yu'mara bi tamami salati sallar da annabi yake idan yayi tafiya tana kama da sallah yadda take a hukuncin farko kafin a cika sallolin nan su zama raka'o'i hudu wa zalika raka'ata wato raka'a biyu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan yayi tafiya to kun ga waɗannan hadisai ibn hajar ya fara kawo su a littafin bulugul maram dan yayi magana akan hukuncin sallar tafiya hukuncin sallar tafiya kana iya fahimta menene hadisin Aisha da yake karantar da mu Allah ya kara mata yarda ka lura da hadisin da cewa abin da take cewa awwalu ma furi batis salat farkon a farlanta sallah raka'a ce saboda ka farko an farlanta sallah raka'a biyu tana cewa sallah farilla ne a yi ne raka'a biyu fa'uƙirar salatu safari sai aka tabbatar da sallan tafiya me take nufi an tabbatar da sallan tafiya a kan farilla ne a yi raka'a nawa raka'a farilla ne ashe ba zaɓinka ba ne Allah ya samu gani abinda aisha take cewa asali sallah raka'a biyu ne tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a makka daga baya aka saukar da hukunci na ƙarshe akan sallah shine aka yi wasu salloli ƙarin raka'o'i kamar azhar kamar la'asar da salatul isha to amma ita sallar tafiya an tabbatar da ita akan hukuncin farko me hukuncin farko farilla ne a yi raka'a biyu wannan yana tabbatar maka cewa sallan kasuru zahirin hadisin yana tabbatar maka cewa sallan kasuru ba zaɓi ba ne sallar kasuru ba zaɓi ba ne bi ma'ana ba sai ka ga dama ba ne za ka yi raka'a biyu la domin abin da suke cewa an farlanta idan aka ce an farlanta ya zama dole ba ka da zaɓi zabi shi ne zahirin nassin hadisin to amma bisa ga tarihi an samu kabanin fahimta bisa eh, la'akari da hadisai da suka yi magana a kan ita kanta sallar kasur ɗin saboda haka in mahajar al a eh, fathul bari sharhin waɗannan hadisan da muka karanta a mujallar na farkon shafin 369 ya dauko tarihi ita kanta sallah din tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama a garin makka tun lokacin da yake makka har ya dawo madina har zuwa wafati lokacin da manzon Allah ya rasu da irin fahimtar da malamai suka yi ma sallar tafiya sallar kasuru hukuncin hukuncinta zaɓi ne ga matafiyi ya yi kasuru ko ko dole ne ya yi kasuru ba shi da zaɓi Mai fahimtar malamai a kai anan sai yake cewa zahaba jama'atun ila annahu lam yakun qabla al-isra' salatu makruba an samu malamai da suke ganin cewa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'i kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-isra babu wata sallar kafarin kuma nusikat amma daga baya an shafe summa uh, uh, furiqa sannan aka farlanta wato dama can akwai sallar dare asali amma malaman suna da fahimta cewa ita wannan sallar dare ba dole ba ma kana wa ka al'amur bihi min salatin layli min ghairi tahdid saboda wannan sallar ta dare wacce ake yi kafin al ba ta da ka'ida ba ta da iyakan raka'o'i da za a yi ba ta da iyakan raka'o'i da za a yi za a yi ta yi ne kawai a farkon musulunci kenan sallar dare ana yin ta ne babu ka'ida babu adadin yawan raka'a min gairi tahdidi za a yi ta yin sallar saboda la'akari da ƙarshen suratul muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'a wannan yana gwada babu iyaka game da yawan raka'o'i da annabi yake a farkon musulunci ana ta sallah ne kawai ana kimantawa za a yi sallah mafi yawan dare saboda cewa Allah ga annabi sa a farkon sura umil layla illa qalila kai tsayuwan dare gaba daya babu iyaka sai dai dan kadan kaga Allah bai kayyade masa yawan raka'o'i da zai a cikin daren ba don haka babu iyaka babu kaidi to daga karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta akwai daga cikin almajiran al-imam Ahmad bin Hanbal wani sanannen malami da ake kiransa al Ibrahim bin Ishaq al-Harbi yana shahara da sunan al-Harbi yana cewa in anna salata kanat mafruba rak'atayn bil ghadati wa rak'atayn bil ashi shi wannan malami yace la tun farkon musulunci akwai wajibin ayi sallah wannan wajibin raka'a biyu ne da safe raka'a biyu da yamma a farkon musulunci kenan wajibi ne musulmai su yi sallah raka'a biyu da safe raka'a biyu da yamma domin idan kai la'akari da ayoyin alkur'ani da suke magana akan sallah zaka tarar da hujjoji akan ta da ya faɗa din raka'a biyu da safe raka'a biyu da yamma kamar da sallar annabawa ta kasance haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a farkon musulunci sannan ga umarnin Allah da aka masa ya ringa qiyamul layl salatul layl <clears throat> shine ake kira at-tahajjud don haka cewar Allah ga annabi da sahabbai su rika sallah cikin dare ba a kayyade musu ba illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi kaga dai ba a ce ga yawan rakawoyi ko ga yawan sa'o'i da za a dauka ana sallan ba saboda haka da annabi da sahabbai sun wahala wajen wannan sallah gaba ɗayan su kafafun su sukan kumbura saboda dadewa a sallan domin ba su san iyakan abin da za su yi na farilla wanda za su sauke wannan nauyi a kansu ba shi yasa a ƙarshen suratul muzammil Allah ya sassauta ga musulmai yake cewa faqra'u ma tayassara minhu wanda daga lokacin nan Allah ya dauke wannan hukunci na farilla na sallar dare ga musulmai amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare ta tabbata wajiba a kansa har zuwa rasuwan shi saboda sallan dare hajji ne ga manzon Allah wannan tilas ibn hajar yace wa zakara shafi'i <clears throat> al-imam shafi'i shi kuma ya bada labari anna salatan layl kanat mafruḍa thumma nusikhat bi qawlihi da can sallar dare farin laki kamar yadda muka ce amma daga ƙarshe Allah ya saukar da aya ta 20 ta suratul muzammil faqara umma fi saramin fasara al-fardu qiyam ba'd al-layl ya zama shi shine za a tsaya kawai wani yankin dare abinda al-imamu yake cewa babu wata sallah da ake da safe da yamma illa wannan sallar dare ita ce farilla amma duk wata sallah da za a yi ba farilla ba ce daga nan Allah ya sassauta bakara umar ta yassara min ya zama ba dole ne mutum ya yi lai to ana nan har dai Allah ya yi isra'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam a daren isra'i aka shar'anta masa salloli guda biyar al-imam shafi'i ce thumma nusika zalika bi salawati al-khams lokacin da aka shar'anta salloli guda biyar sai aka goge hukuncin sallar dare farillan ta ga musulmai <clears throat> saboda haka ibn hajar da ya kawo wannan tarihi sai ya ce to a bisa ga fahimtar malamai dangane da waɗannan hadisai da kuma wannan aya da aka yi magana ta suratul muzammil da tarihin sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi da sahabbansa ya ce malamai suka kasu kashi biyu ta wajen fahimta wa kad akhadha bi zahiri hadha alhadith alhanafiya mazhabar al-imam abu hanifa suka dauki zahirin hadisin aisha din Allah ya kara mace zahirin hadisin aisha me yake nunawa wa banau alaihi anna al-qasra fi safari azimatun la rukhsa cewa sallar kasuru idan mutum ya yi tafiya ba gwame ba ne dole ne ya tsaya a kan raka'a biyu idan ya yi tafiya da raka'a biyu sallar ba inganta ba idan aka ce dole ba ka da zaɓi a kai saboda abin da aisha ta faɗa zahirin lafazin take to amma kashi na biyu na malamai fa suka ce a sallar tafiya ga matafiyi sallar kasuru ba farin labarci zaɓi aka ba saboda sauƙi ne dalili saboda cewar Allah a suratul nisa ya aya ta 111 idan kun yi tafiya falaita alaikum jinahun an taksuru min as-salati babu laifi dan kun rage sallah dan kun rage tsawon sallah idan aka ce babu laifi kaga yana yana nuna cewa ba ba dole bane inda dole ne da ba a kawo nafiyun junahi ba don haka yana gwada cewa ita kasuru sallar kasur ba tilas ne ga matafi zahirin wannan aya ta suratul isai dan cewar Allah falaysa alaikum junahun an taksuru min as-salati akwai hadisin sayyidina Umar wanda ala bin umayya yake masa tambaya yace qultu li Umar ibn al-Khattab na tambaye sayyidina Umar nace ga ayan nan inda Allah madaukake yake cewa laisa alaikum junahun an taksuru min salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru babu laifi dan kun rage tsawon sallah saboda tsoro idan kuna sallah din kafirai za su auka muku saboda halin tafiya ko kana cikin tafiya kana tsoron idan za ka yi raka a hudu yan fashi za su faɗo maka ko abokan gaba Allah ya ce babu laifi don kun rage tsawon sallah din kun yi raka'a wannan shi ne abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani sai ya ce masa na umar bin khattab faqad amina nasu to yanzu mutane sun samu nutsuwa hankali ya kwanta duniya ta yi daɗi ba wannan fargaba din babu fargaban tunda sharaɗin dama da aka ce idan kuna tsoro kafirai za su ne ku to ne sai ku rage tsawon sallah a halin tafiya kuma da ita raka biyu sallar azahar la'asar salatu isha to yanzu tun da hankali ya kwanta fa ya kamata mu ci gaba da yin kasuru faƙalu sai sannan umar yake ajibtu mimma ajibta minhu ni ma na yi mamaki irin abin da ka yi mamaki fasa alfa rasulallah sai na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya an zalika na yi ma annabi tambaya game da haka allah ya ce babu laifi mu rage tsawon sallar a halin tafiya saboda tsoro to idan babu tsoron fa mu cika sallar mu kenan na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayan nan fa qala sai manzo Allah yake sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum wannan sadaka ce da Allah ya muku faqbalu sadaqatahu sai ku karbi sadakar to kaga anan malaman da suke gani cewa sallar kasur ba dole bane kana iya ajeta sai suka yi amfani da wannan amsa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ai annabi ya ce ma sayyidina Umar ita kasuru sadaka ce da Allah ya muku ku karɓi sadakansa me hukuncin sadaka cin sadaka farilla ne kaga sadaka ba farilla bace don haka ashe tunda sadaka ba farilla bace sallar kasur da manzon Allah yake sadaka ce ta Allah ita ma ba farilla bace kaga sun samu dalili sannan suka ce ita Aisha da take magana cewa farko an farlanta sallar raka'a biyu a lokacin da aka farlanta sallah din ai ba sai wayo ba idan ba an haife ta saboda yarinya ce idan ana magana farkon musulunci lokacin tana karama ya aka yi ta ba da labarin haka saboda hadisin hadisinta ba marfu'un ba ne tun da a lokacin da aka yi wannan abin ba ta da wayo kaga ya da cewar ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya mata da kamar shi ne da ta ce annabi ya ce a farkon da aka farlanta talla raka'a biyu ne sai aka tabbatar da sallar tafiya akan raka'a biyu da ta faɗi haka da ta ce ƙala rasulullah to ya zama hadisin marfu ta jingina shi ga annabi ko kuma da ta ce sayyidina abubakar ya gaya min babana ko ta ce wani tsohon sahabi wanda da shi aka fara musulunci wanda ya musulunta tun ana makka da ta ba da labarin shi ya gaya mata to da za a ce hadisi ne marfu'un amma tun da bata jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma an riga an sani lam tashhad zamana fardhi salati ba ta nan a lokacin da aka farlanta sallah tun da yarinya karama ce ba ta nan a farkon musulunci to don haka wannan hadisin naka bai kai a aiki da shi a matsayin dole ne matafiyi ya cika a yayi sallar kasuru raka'a biyu ba da kamar hadisin ya samu wani babban sahabi wanda tun zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka yana yana musulmi shi ya bada labarin to za a ce hadisi na marfu'un koko da ta jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma anan ibnu hajar ya yi musu martani ya ce la dalilai guda biyu na farko dai idan aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗi irin wannan magana fa huwa mimma la majala lil ra'yi fihi falahu wannan magana ce da bayyuwa dan adam ya sa tunaninsa ko hankalinsa ko ya sa fahimtarsa idan Aisha za ta ce a farkon musulunci sallah raka'a biyu aka farlanta to ko da ba a haife ta ba a farkon musulunci ba za ta faɗi magana da ka ba tilas akwai hujjan da ya sa ta faɗi wannan magana bari ko matar manzon Allah ce saboda haka ba za ka jingina ƙarya gare ta ba yace na biyu fa ala takdiri taslimi annaha lam tudrik al ifa a kaddara ma a farkon musuluncin ba a haifi Aisha ba ko ba ta da wayo yakunu murfal sahabi ko da a ce ba annabi ne ya gaya mata ba sannan sallallahu alaihi wasallam ba wani sahabi ne ya gaya mata ba idan ka samu hadisi daga wani sahabi hadisin nan shi sahabin bai ce ya ji daga manzon Allah ba wannan hadisin ana kiransa mursal idan mursal na sahabi ne wa huwa hujja hujja ce wajen malaman hadisi don haka ko da Aisha bata jingina maganar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai ya ce don haka hadisi mursal na sahabi hujja ne hadisi mursal na tabi'i shine ba hujja ba Allah ya samu gani don kamar misali wani tabi'i kamar al-Hasan al-Basri tunda bai yi zamani da manzon Allah ba sai yace annabi ya ce ya aka yi san annabi ya ce tunda shi dai bai zamani da manzon Allah ba kaga ya tsallake mutum guda don dole ne ya zama sahabi ne ya bashi labari amma ya ki kiran sunan sahabin sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to wannan shi ake cewa mursal tabi'i tunda mursal ne na tabi'i ba hujja bane amma mursal na sahabi hujja ne domin kowane sahabin manzon Allah mai adalci ne ana karban hadisinsa yace li'annahu yuhtamalu an aka akhadathu an annabi don tana yiwuwa tunda matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam annabin da kansa ya ba ta labari illa dai bata ce annabi ya ce ba saboda mu mun san darajanta tunda matar manzon Allah ce ko da ba ta ce annabi ya ce ba mu mun sani ba za ta yi mazan Allah karya ba saboda da a ce ba matar kwarai ba ce babu shakka Allah bai kyale ta ta zauna da annabinsa Allah ya samu gani don haka idan ma Aisha ba ta jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne mursal wa mursalu sahabiyin hujjatu hadisi mursal na sahabi hujjatu tana yiwuwa kuma wani sahabin ne ya karanta da ita kamar misali mahaifinka sayyidina abubakar as don haka adam na kulle halin maganar aisha hujja ce tabbas abinda ta faɗa gaskiya ne Allah tabaraka ta'ala ya farlanta sallah a farkon lokaci tun ana makka raka'a biyu an tabbatar da sallan kasuru akan raka'a sai hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha har yanzu Allah ya kara mata yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safari wa yutimmu aisha ta ce manzon Allah ya kasance yakan rage tsawon sallah a tafiyarsa kuma yakan cika tsawon sallah yakan rage tsawon sallah kamar misali a zahar wani lokaci ya yi raka'a biyu wani lokaci ya yi raka'a hudu kana ya kusuru fi safari yakan rage tsawon sallah a cikin tafiyarsa wa yutimmu kuma yakan cika tsawon sallah wa yasumu yakan yi azumi a cikin tafiyarsa wa yuftir kuma <clears throat> yakan aje azumi rawahu daraqutni <clears throat> al-imam daraqutni ya rawaito wannan hadisi wato wannan Aisha tana bada labari saɓanin wancan bayanin da ibn hajar ya gabatar a farko bayaninsa na farko yana nuna cewa sallar kasuru farilla idan aka ce farilla baka da zaɓi amma wannan hadisin da ibn hajar ya kawo fa yana rage hukunci domin da aka ce farilla ne baka da zaɓi sai kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi tafiya yakan rage yakan cika kaga ya sauke farilla ke kaga ya zama kenan wannan hadisin ya warware wancan na baya Allah ya samu gani domin idan aka ce annabi yakan cika sallarsa in yayi tafiya yakan kuma yi kasuru kaga ya zama kenan sai kaga dama wancan sabani da ake magana tsakanin malamai ma ba shi da ma'ana tun da shi manzon da Allah ya aiko mana yakan cika ya kan rage in yayi tafiya fa yakan yi azumi kuma yakan aje al-imam ad-darqutni ya rawaito hadisin fa hada isnadun sahihun inji al-imam ad-darqutni abinda zaka fara auna wa idan aka samu labari yayi karo da wani sai ka duba suwaye isnadin hadisan gaba ɗaya guda biyu kaga wancan hadisin da al-imam al muslim al abu daud al-imam an-nasa'i al-imam ahmad bin hanbal duk sun ruwaito shi kuma wannan hadisin waye ruwaito shi al-imam ad-darqutni yace wa ruwatuhu thiqatun malaman da suka ruwaito hadisin amintattu ne illa annahu ma'lul sai dai hadisin yana da aibu yana da illa hadisin yana da illa malami guda ya ruwaito hadisin ba shi kadai bane al imam al imam al-baihaqi shi ma ya ruwaito hadisin al imam al-baihaqi ya ruwaito hadisin to idan aka ce ga hadisin da al imam al-bukhari al imam muslim al imam abu dawud al imam an-nasa'i al imam ahmad sun ruwaito amma ga wani hadisi guda daya al imam ad-darqutni kawai ya rawaito ai da jika kan wannan hadisin yana karo da waɗancan don haka wannan hadisin ba zai karfin waɗancan ba abinda ma ibn al ya faɗa a littafin zadul ma'ad a mujallar na farko shafin 464 ibn al-qayyim al-jawziya yace fala ya yasihu wannan hadisin riwayar al-imam ad-darqutni bai inganta ba yace wa sami'tu ibn taymiya yaqul na ji ibn taymiya da kunnuwa da ibn qayyim yana cewa hadisin nan huwa kazibun ala rasulillah wannan hadisin ƙarya ne aka yi wa manzon Allah idan aka ce ƙarya aka yi wa manzon Allah wato ana nufin wanda ya ruwaito shi <clears throat> ba gaskiya bane bai ruwaito daga Aisha ba an samu wani makaryaci ne da ya tsara hadisin ya ce Aisha ta faɗi kaza alhali ga abinda Aisha ta faɗa a baya wanda babu shakka a kai don haka wannan ba bai inganta ba shi kansa ibn hajar ta ji ya hadisin yana da illa kama ibn taymiya karara yake cewa ƙarya ce tagwaro aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajar yake wal mahfubu an aisha abinda aka kiyaye daga aisha abinda aka kiyaye aka tabbatar a hadisi game da aisha min fi'liha shine ya taho ta aikinta ba ta maganarta ba domin a nan magana ce ta yi take cewa annabi kan rage tsawon sallah kuma yakan cika idan ya yi tafiya to wannan bai inganta ba tun da ta magana ne amma ta wajen aiki fa an samu cewa aisha tana yin haka ne eh, eh, tana yin hakan da aka tambaye ta da ta ce inna huda ya shiko alayya ni baya wahala da tun da bana wahala ni zan cika sallah kawai maimakon in yi kaso an samu ita ne take yin haka amma ba ta taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hakan ba a karajar hulbai haƙi al-imam al-bayhaqi ya fitar da labarin yana cikin as-sunan al-kubra juma'u abwab salat al-musafir wal jami babu rukhsati al-qasr fi kulli safarin hadisi na 4998 hadisin urwatu bin zubair danyarta shi ya ba da labari zubair dan asma'u bintu abi ya ba da labari an aisha radiyallahu anha yace annaha kanat tusalli fi safari arba'an Ɗanyar aisha ɗan asma'u yake ba da labari urwa yana ba da labarin innasta ita ce aisha Allah ya kara mata yarda ya ce aisha ta kasance idan tana tafiya tana sallah raka a hudu ita tana cika sallah <clears throat> wannan shi ne riwaya ta alimamu bai haƙi aisha tana cika sallah idan ta yi tafiya faƙuntu laha sai ni na tambaye ta in ji urwa na ce mata lausan laiki raka a ce ne mai ya hana ki sallah raka a biyu bayan ke ne kika rawaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana maka an farlanta sallar raka'a biyu daga baya aka cika idan mazauni ne ya yi raka'a hudu sallar zahar la'asar isha idan matafiyi ne ya raka'a biyu me ya hana ki ya raka'a biyu faƙala sai aisha ta ce ma urwa yabna ofi ya kai ɗan yar uwana hula ya shi alayya cika sallan baya wahala shi ya sa ni bana ma raka'a biyu ɗin idan ina tafiya ina raka'a hudu sai in cika sallah ko da na yi tafiya saboda bai wahala ibn hajar a cikin fathul bari a mujallar na farko shafin 369 ya ce wa kad sabata anna urwata rawiya anha labari ya tabbata cewa urwa bin zubair wanda ya ruwaito hadisin daga aisha kada kala lamma su an itmami hafi safar tunda shi ya ba da labarin ta kamar yadda ya zo a cikin sunan kubra kuma hadisin ma yana sahihul bukhari ya tambaye ta me yasa ba za ki yi raka'a biyu ba sai ta ce ba na wahala baya wahala ne cika sallan baya wahala ne saboda haka yasa nake cikawa ko da na yi tafiya to shi kuma sai aka mar tambaya game da cika sallan da ita Aisha take yi me dalili me dalili gashi ita ce ta ruwaito hadisi akan cewa sallah hukuncin farilla Allah ya tsora sallah akai raka'a biyu tun ana makka lokacin da aka dawo madina aka cika wasu salloli suka koma raka'o'i hurhudu amma idan za a yi tafiya a koma ga biyu ita ta ba da labarin cewa farilla ne to ya aka yi kuma ita din ne take cika sallah idan ta yi tafiya ana tambayan dan yarta wato shine urwatu bin zubair dan asma'u bint abi Allah ya kara musu yarda <clears throat> sai ya ba da amsa yace shi a fahimtar sa abinda yasa Aisha take cika sallah idan ta yi tafiya inna haka awwala kama ta awwala usman ta yi ma hadisin tawili kamar yadda sayyidina usman bin affan Allah ya kara masa yarda shi ma yayi ma wato yayi masallar tawili Aisha ta yi masallar kasur tawili sannan usman shi ma yayi haka kaga ita ta ruwaito amma kuma duk da haka sai ya zama aikinta ya saba ma abin da ta ruwaito ana tambayansa me kake gani hujjarka sai ce dalilin da yasa take cika sallah idan ta yi tafiya saboda wili fahimtar da kai ma ainihin dalilin kasur haka ma sai Usman bin Affan Allah ya kara musu yarda saboda haka Ibn Hajar al-Asqalani bayan ya kawo hujjojin kowane sashi malamai da ke ganin cewa sallar kasuru da ce bai kamata matafi ya cika ba da waɗanda suke ganin sallar kasuru ba farilla ba ce sauƙi ne aka yi wa matafi saboda haka yana iya aje wannan sauki, yana iya ɗauka wato kana da damar in ka yi tafiya in ka ga dama sai ka yi sallar kasuru karka a biyu in ka ga dama sai ka ma kasurun a rayuwarka kai ta cika sallar kawai wannan shine sabanin da aka samu tsakanin eh, fahimtar malamai ibnu hajar yana da fahimtar cewa ka tsaya ma abin da aisha ta ba da labari shi ne mafi dacewa a kan bin fahimtar aisha allah ya kara masa domin abin da ta ba da labari shi ne hukunci wannan abin da kuma ita ta aikata ga ɗan yarta ɗan yarta shi ne urwatu bin zubair ya ba da labari ya ce abin da yana ganin hujjar innarsa hujjar innarsa wato ita aisha da kuma hujjar sayidina usman guda ne tawili su tunda sun yi tawili sai ka ajiye fahimtar tasu ce sai ka koma da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa daga cikin waɗanda ke da wannan fahimtar cewa sallar kasuru farilla ce akwai Muhammad Nasiruddin Al-Albani in ka duba silsilar sahiha mujallad na 6 shafin 744 ya tattaro hadisai da suke nuna cewa sallar kasuru farilla ne waɗannan hadisan na aisha Allah ya kara mace ya ce dallatil ahadith ala anna salata safri aslun bi nafsika waɗannan hadisai sun nuna mana cewa sallar tafiya ya asalinsa ya dogara da kansa ne asalinsa ba wai ya samu ragi bane ko wani ƙari na tun asali sallar kasuru raka'a biyu ba a taɓa canza hukuncinsa ba domin shine abin da Aisha take cewa wa uqirrat an tabbatar da sallar kasuru akan raka'a kaga tana nuna cewa tun asali sallar kasuru raka'a biyu ne kar ka ɗauka sallar kasuru daga baya ne aka mai da shi raka'a biyu la tun asali raka'a biyu aslun bi nasiha wa annaha laysat maksura min ar-raba'iyya ba wai rage tsawon sallar kasuru aka yi daga raka'a hudu zuwa raka'a biyu kama ya kudu babu saboda haka ya kawo dalili na biyu wanda ke nuna cewa sallar kasuru asalinsa asalinsa farilla ne raka'a biyu dalili na farko shine hadisin muka karanta na Aisha take fa uqirrat salatu safari an tabbatar da hukuncin salatu salatu safari sallar tafiya akan hukuncin farko wannan ya nuna cewa sallar tafiya dama ta raka'a biyu dalili na biyu saboda hadisin sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Umar ya rawaito hadisi yana cewa salatu buha salatu abha raka'atayn sallar layya raka'a biyu salatu jumu'ati jumati sallar juma'a ma raka'a biyu ce salatu fitri fitr sallar idin kono raka'a biyu shi ne ƙaramar sallah wa salatul musafiri raka'atan sannan umar yace sallar matafiyi ita ma raka a biyu ne sai yace tamamun gairu qasr a cike suke ba rage tsawonta aka tsawon in ji sai na umar haka take tun asali ba rage tsawonta aka yi ba sai sai sayyidina umar yace ala lisani nabiyikum wannan ya zo ne a akan harshen Annabi ku sannan sai ce wa kada ba manistara wanda ya masa ƙarya ko ya tafi to kaga sai na umar ya yanke duk wata gardama sai na umar ya kirga waɗannan salloli ya ce ba a taɓa rage tsawonsu ba haka suke sallar layya sallar juma'a sallar eh, ƙaramar salla, sallar matafiyi ya ce gaba ɗayan su raka'a biyu ne tamamin gairu kafirai ala lisan nabiyyu da ya gama yake ala lisani kun ba magana ta bace maganar annabin ku ne saboda ka asali sallar qasr raka'a biyu ba ba rage tsawonta akai tun asali hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 871 yana irwa'ul galil hadisin 638 saboda haka yasa ibn hajar a littafin fathul bari a mujallar na farko shafi na 464 ya kawo dalilan بعد أن حكى الاختلاف في حكم القصر safar ya ba da labarin saɓanin fahimta da aka samu wasu malamai na cewa farilla ne wasu na cewa a'a babu wa dalilu wa kulli bayan ya gama sai ya ce to a fahimtarsa sallar kasuru farilla kaga shi kansa ibn hajar ya tsaya akan wannan hujja saboda sayyidina umar gashi ya tabbatar da ce abinda aisha ta faɗa Allah ya kara mata yarda kamar yadda muka karanta a bulugul maram aisha ta tabbatar da sallar kasuru farilla ce yadda Allah ya farlanta tun zamanin farko sai na umar shi ma ya tabbatar da haka kaga an samu dalili na biyu <clears throat> dalili na uku shine bayanin ibn taymiya yadda ya zo cikin bayanin ibn taymiya a cikin majmu'u fatawa mujallad 22 shafin 260 ibn taymiya yace wa ma kana yajma'u fi safari bai baina salatayn illa a ahyana idan ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin sallah biyu to ba ko da yaushe bane ba ko da yaushe bane jifa jifa ne wato lokuta lokuta ne annabi yake hada sallah biyu yayi su a lokaci guda inda alhaja yaushe ne yake haka idan bukata ta zo dan in babu bukata bai kamata a hada sallah ba saboda ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta asali sallah tana da lokaci asali abinda Allah ya faɗa mana kenan don haka ba daidai ba ne a ɗauke sallah daga lokacinta sai fa akwai larura saboda haka yasa wai don annabi ya yi tafiya baya haɗa salloni sai idan akwai buƙatar a ya yace lam kun jam'uhu ka qasri saboda haka haɗa sallah ga annabi bai zama hukuncinsa daidai ne da kasuru wanda yake idan ya yi tafiya ba yace balil qasru sunnatu ratiba shi kasuru sunna ce wanda dole ne a yi ta ako da yaushe wal jam'u ariba amma hada sallah fa sassauci ne aka yi a dalilin larura da ya bijiro in babu larura ba za a hada sallah ba amma kasur fa sunna ce ratiba duk sa'ilin da kai tafiya kai kai kasur abin da ya faɗa ke sai yace faman nakala anin nabi duk malamin da ya ba da labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam annahu rabba'a fi safari dhuhra aw al-asr aw al-isha'a fa hadha galat duk malamin da kaje ya bada labari cewa wai annabi yayi sallah raka'a hudu a tafiya ko dai a zahar la'asar ko sallar isha'a ce ya cika sallah a cikin tafiya ita wannan shirme ne babu labari yace fa inna hadha lam yanqulhu ahadun eh, anhu ahadun la bi isnadin sahihin wala da'if babu labari da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da isnadin hadisin ma wanda bai inganta ba babu labari ko da wanda bai inganta ba cewa a rayuwar manzon Allah ya taba yin tafiya tafiyar da ya yin kasuru ya cika sallah ibn tamiya yake babu wannan labari sam ko da wanda bai inganta ba ma babu saboda ta magana cewa idan annabi ya yi tafiya cika sallah kun ga kenan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam walakin rawa ba'dun nas hadithan an aisha yace amma dai akwai hadisin da aka ruwaito daga aisha annaha qala tana cewa kana rasulullahi fi safari yaqsuru wa tutimmu inda ya taho wata riwaya wa tutimmu maimakon wa yutimmu manzon Allah yakan yi kasuru ita kuma ta cika domin idan aka ce ya wai yutimmu yakan yi kasuru yakan cika idan aka ce ya kasuru wa tutimmu annabi yana yin kasuru ita aisha tana cika sallah wa wa tasumu shi manzo Allah yana ya aji azumi ita kuma aisha tana azumi idan ana cikin tafiya fa fa'alatu an zalika sai ta yi mar tambaya fa kala sai ya ce a ya aisha ai kin kyauta wato babu laifi dakin aje azumi a halin tafiya babu laifi kuma dakin yi abu ba'd ulama saboda haka sai wasu malamai suke fahimta annahu huwa kana alladhi yaksur fi safari wa yutimmu wa hadha lam yarwihi ahad sai suna daukan cewa shi kansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi tafiya yakan cika sallah yakan kuma yi kasuru yace to wannan hadisi dai ba a taba samun sa wani wanda ya bada labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsul hadith almarwi fi fi'liha baqi hatta labarin da aka bayar cewa ita Aisha idan tana tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yakan yakan yi kasuri ita kuma tana cika sallah Ibn Taymiyyah yace lam takun Aisha wala ahadun ghayruha mimman kana ma'a annabi yusalli illa ka salati babu wani mutum a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai lokacin da manzon Allah yake da rai ba a taba samun sahabi ba ba ma cikin iyalansa ba ba a taba samun sahabi wanda ana tafiya da annabi shi kuma yana cika sallah ba a taba samu har manzon Allah ya bar duniya ba a taba samu wata tafiya da yayi shi yana cika sallah sahabbai eh, yana yin kasuru sahabbai kuma suna cika sallah ba a taba samu ba bare kuma har a ce ma iyalinsa ce ولم يصلي معه أحد أربعا قط لا بأرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهم ba a taɓa samun wani cikin musulmai wanda ya cika sallah alhali ana cikin tafiya tare da manzo ba ya ce ko da a tafiyar aikin haji ko da tafiya ce ta aikin haji bal jami'ul musulmi na kanu yi sallu na ma'ahu raka a duk musulmai idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah duk musulmai suna sallah raka'a biyu ne wa kana yuqimu bi mina ayyaman mawsim wa yusalli bin nas raka'atayn yana zama mina lokacin aikin haji wa mutane sallah raka'a biyu wa kadhalika ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Usman bin Affan fi awwal khilafati haka bayan rasuwar manzon Allah sayyidina abubakar shima haka ya ci gaba da yi sayyidina Umar har aka kawo farkon zamanin sayyidina Usman bin Affan har aka kawo farkon zamanin sa kaga ya nuna cewa dalili na uku da yake nuna cewa sallar kasuru dole ba zaɓi ba ne saboda shi manzon Allah bai taɓa yi ba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 shi ma ya yi tawili hukuncin sallar kaso ne ake nufi da tawili a nan ne ake nufi da tawili wato an samu kenan cikin sahabbai mutum biyu su ma a bayan rasuwar annabi ne sallallahu alaihi wa sallam sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wato suke cika sallah idan sun yi tafiya amma zamanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da rai bayanin ibn shi shine babu wani labari da aka samu wani sahabi ya taba cika sallah idan ana tafiya babu shi to kun ga kenan a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai da shi da sahabbai gaba ɗayan su kasuru suke yi ba a cika sallah idan an yi tafiya amma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu sahabbai mutum biyu suna cika sallah idan sun yi tafiya sayyidina usman bin affan da kuma aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam shine urwatu bin zubair dan asma'u bint abi bakari ne yake cewa shi a sa sun yi tawili me ake nufi da tawili ibn qayyim ad yayi magana akan abin eh, ma'anar tawili anan a littafin sa as-sawa'iq al-mursal mukhtasar as-sawa'iq al-mursala a mujallal na farko shafin 22 me tawilin da Aisha da kuma Sayyidina Usman suka yi shine inda Allah madaukake yake cewa fa iza fa iza kuma anantum fa aqimus salata idan kun samu nutsuwa to ku cika sallah kaga abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani fa inna itmamaha min iqamati to yana daga ainihin tawilin da sayyidina Usman da kuma Aisha Allah ya kara musu yarda suka yi game da ita wannan aya can zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba samu wannan nutsuwar ta kwanciyar hankali zaman lafiya amma yanzu fa duniya gaba ɗaya ta samu nutsuwa an hankali ya kwanta saboda haka sai suka fahimci abin da ake nufi shine a cika sallar gaba ɗayanta yana daga dalilan da malamai suka yi magana a kai akwai masu cewa ita aisha tawilin da ta yi masallar kasuru shine allah ya ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga masu imani saboda haka ita Aisha ummul mu'minin ita ma uwa ce ga masu imani wa annahu ummuhum haythu kanat fa ka'annaha muqima bainah idan aka ce Aisha uwa ce ta masu imani sai idan Aisha ta bar Madina sai ta yi tafiya zuwa Makka mutanen Makka ayyaran ta ne kaga kenan kamar gida ta zo saboda haka duk inda ta je tunda Allah ya ce ita uwa ne ga masu imani to ai uwa ba ta bakunci in ta ziyarci yayanta Allah ya samu gani saboda haka duk garin da Aisha ta je ai ita uwa ne ga mu'minai to ya za a yi wanda ya dawo gida kuma ya tika yayi kasuru kaga ta yi tawili ta fahimci abinda Allah ke cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne da masu imani saboda haka ai ita bai dace a ce ta yi kasuru ba domin duk inda ta tafi Ah, ta tarar da yaranta ne wato garinta ne ah, don haka ba bakuwa mace to kaga tana da fahimta wanda shi ake nufi da tawili zahiri Allah bai faɗi hakan ba amma dai Allah ya ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga masu imani sai ta fahimci cewa to ai dan kuwa ita uwa ne to ai bai kamata ta yi cika sallah ba gwamma idan an je lahira don me Aisha kika cika sallah ta ce Allah ka ce mu uwaye ne ga masu imani to uwa tana bakunci ne kaga wannan amsar tana yiwa tana da hujja a kai, ko maimakon ka je lahira a ce Aisha ya kika yi kasuru bayan Allah ya ce ke uwa ce ga masu imani duk inda kika je ai garin ke kaga ba ta da amsa domin ta riga ta yi kasuru ta rage sallah ba ta cika ba saboda haka sai ta dauka cikawan shi ya fi mata to amma tawilin da ta yi hujjan ya tsaya gare ta saboda haka yasa lokacin da ɗan yarta ya mata tambaya sai ta bashi amsa kawai a dunkule cewa ni cika sallan bai wahala ni ne karka da amma bata gaya mar ainihin sirrin abin ba shi kuma sayyidina Usman fa annahu kana imamal muslimin sayyidina Usman shugaban musulmai ne to tun da ya zama shugaban musulmai fa haisu kana fa huwa manziluhu duk inda shugaba ya je an gidansa ne Allah ya sa mun gani duk inda shugaba ya tafi a gidansa ne ba a cewa bako ne idan shugaba ya tafi wani gefen ƙasa bai zama bako ba garinsa ne gidansa ne annahu kana kada azama ala istifan bi mina sannan akwai hujjar da wasu ke bayyanawa akan cewa lokacin da aka tafi aikin haji sai na Usman yayi azama akan zai zauna a Mina zai kafa headquarter musulunci a mina mina ta makka to ya yi wannan azama saboda ka sai cika sallah tun da ya riga ya yi azaman zai zauna kaga maganar bakunci ya tsari au na kana a ahla biha wasu kuma da cewa aisha na usman ya yi aure ne a mina to wanda ya yi aure a gari manta a halabi baladin lam ya butlafu hukmul musafir idan bako ya zo gari sai ya yi aure to maganar bakunci ya kare ya zama dan gari da kayi aure kai ma mazauni aw an dal arab kanu kad kasuru fi al wasu kuma suna cewa a wannan shekarar da sayyidina Usman ya cika sallah din an samu kauyawa ne da suka zo aikin haji da yawa larabawan kauye sun zo da adadi mai yawan gaske sun yi aikin haji a wannan lokaci fa habba an yu'allimahum farz salat saboda haka sayyidina Usman yayi sha'awar ya karantar da waɗannan kauyawan yanda ake sallah wa annaha eh, arba'un cewa raka'a hudu ake saboda haka sai sayyidina Usman ya cika sallah au gairu zalika min at-ta'wilat akwai dai dalilai daban-daban da aka ba da labarin su amma waɗannan su ne mafi yawa abinda malamai suke faɗa cewa hujjar sayyidina Usman da kuma hujja ta Aisha Allah ya kara musu yarda wa in kana kulluha ibn al-qayyim yace ko da yake duk dalilan gaba ɗayan suna da rauni dukkan dalilan suna da rauni saboda ne wanda ya zo da addini shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ana ibada bai kamata wani ya canza salon ibadar a bayan tafiyar manzon Allah babu wata fahimtar da za ta sa wani ya canza tsarin ibadar a bayan wafatin manzon Allah ce wa sawabu hadiyu rasulillah saboda haka abinda ya dace ba wai ka ɗauko fahimtar sayyidina Usman bane ba wai ka ɗauki fahimtar Aisha bane fa innahu kana imamul muslimin idan za ka yi koyi sai ka yi koyi da manzon Allah domin manzon Allah shine jagoran musulmai wa Aisha ummul mu'minin fi hayatihi wa mamatihi ita Aisha uwa ce ga masu imani tun lokacin annabi yana da rai haka kuma bayan manzon Allah ya rasu wa qad kafarat ma'ahu uwa ce ga masu imani lokacin da annabi yake da rai ta yi kasur duk tafiyar da ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kasuru take yi a lokacin tana uwa ba bayan rasuwar manzon Allah ne Aisha ta zama uwa ga masu imani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ita uwa ce ga masu imani tunda ta cika sallah in ta kasuru a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai a lokacin da suka yi tafiye tafiye tare bai kamata bayan rasuwansa wani fahimta wata fahimta ta sa ta canza ta koma ga yin eh, cika sallah abinda ibnu qayyim yake faɗa saboda haka yace duk hujjojin da aka faɗa game da Aisha da kuma Sayyidina Usman hujjojin ba su da karfi walam yakun Usman li yuqima bi Makka sannan idan aka ce Sayyidina Usman ya cika sallah ne a Mina saboda yayi azama zai mai da Mina ya zama wurin zamansa to nan ma ba hujja bane saboda ba shi da iko idan Sayyidina Usman ya mai da Mina ya zama wurin zamansa ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me balagahu anna rasulullah inma rakhasa fil iqamati bihi lil muhajirin ba'da qada'i nusukihim thalatha manzon Allah lokacin da ya aikin hajjin sa ya sanar ya sa an yi sanarwa duk wani muhajiri wanda da yake makka ya bar makka ya koma madina yanzu an taho aikin hajji tare da shi to tun da an gama aikin hajji an ba shi kwana uku ne kawai ya bar makka tun da mazan Allah ya faɗi wannan kuma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina Usman bai kamata ya canza wannan ba saboda na Usman shi ma yana cikin almuhajiri idan ya dawo mina da zama kenan ya dawo ainihin garin da yayi hijira ya bashi ya koma Madina wanda ku ya saba sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan idan aka ce batun ah, sai na usman ya yi aure ne a mina saboda haka yi ta mina ta zama wurin zamansa ya ce wani musafiru idan ta zama fi tsariki na'am idan mutum ya zo gari ya yi aure ya zauna a garin to babu shakka ya zama dan gari amma mutumin da tafiya ta kama shi kamar misali mutumin da ya fito lagos zai wuce kano sai yana zuwa gwagwalada kafin rana ta faɗi ya ga wata ya sha'awa aka ɗaura aure da yamma zai wuce ƙasarun sananan bai faɗi ba ibn qayyim ya ce matafiyin da ya yi aure a gari ya yi azaman zai zauna a garin to shi ne wanda ƙasar yake faɗuwa a kansa amma matafiyi wanda ya yi aure a halin tafiya ƙasarun bai faɗi a kan shi ba idan mutum ya tafi mina da nufin aikin hajji kaga a halin tafiya ne a halin tafiya ne babu wanda ke da ikon ya zauna a mina tunda ba garinsa ba ne hajji ne ya kawo shi da tunda zai wuce arafa idan an tafi arafa an gama an ko kuma an dawo mina ne bayan aikin hajji misali ya yi aure to zaman mina ai bai wuce kwana uku tunda za a zauna ranar sallah da kuma ayyamu tashiri sannan za a bar mina ashe kaga kenan zama ne ba na dindindin ba zama ne na wucewa don haka ibn al-qayyim yace idza tazawwaja fi tariqihi lam yathbut bihi hukm al-iqama bi mujarrad at-tazawwuj ma lam yuzmi al-iqama sai dai idan mutum yayi aniyar cewa zai zauna a gari lokacin ne aure yake dauke masa hukuncin matafiya ya zama dan gari saboda haka ba zai kasuru to a takaice mazhabar al-imam abu hanifa mazhabar al-imam abu hanifa ita ce aiki da zahiri hadisin aisha Allah ya kara masa yarda menene zahiri hadisin aisha inna qasra as-salati lil musafir wajibun duk mutumin da yayi tafiya dole ne yayi sallah raka'a biyu ba ganin dama bane kuma babu hujjar da take kawar da wannan dalili babu ita wannan hujja in dai zaka dauko dalilai na malamai da suke cewa babu laifi don an yi kasuru babu laifi don an cika sallah za ka samu gaba ɗaya dalilan ba su da ƙarfi al'imam abu hanifa ya ce la ya juzu lahu ismamu ba daidai ba ne matafiyi ya cika sallah ba daidai ba ne amma galibin malaman sunna ba akasari su ne jimhurin ulama suna cewa ai kasuru sunna ne mustahabba wa laifafi wajibi sunna ce mustahabi ba dole ba ne Eh, idan aka ce me yasa kuka ce ba dole bane ce sayyidina Usman Aisha manyan sahabbai ne fa kad atamma salati fi safari idan ana maganar manyan sahabbai a ce akwai Aisha akwai sayyidina Usman sun cika sallah a halin tafiya yanzu kai ka ce sun ba su da sallah la ba za ta ce ba su da sallah ba saboda haka sai a ce sallar kasuru mustahabi ne amma ba dole bane don in ka ce dole ne to yaya Aisha da sayyidina Usman fa walau kana al wajiban lama atamma da dai a ce sallar qasr wajibi ne da sayyidina Usman da Aisha ba su cika sallar. ba bare ma ita ce ta rawaito hadisin da muke ba. anan al-Imam Shafi'i yana daga cikin waɗanda ke ganin sallar qasr ba farilla bace sabanin fahimtar al Abu Hanifa littafin sa Kitabul Umm a mujallal na farko shafi na 159 farko dai abinda al-Imam Shafi'i ya faɗa shine yace al-khilafu sharrun farkon magana suke al sharrun sabani sharri ne wato sabani tsakanin musulmai sharri ne ba alkhairi ne sannan sai yace walau na farko salati ke safari rak'ataini da dai a ce dole ne in kayi tafiya ka raka raka'a biyu lam yutimmaha insha allahu ta'ala hum ahad da ba a samu wani daga cikin sahabbai ya cika sallah a halin tafiya ba ولم يتمها ابن مسعود في منزله ولكنه كما وصفت ولم يجب أن يتمها مسافر مع مقيم فإن قال قائل قد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين إذا ما كاكف هجة لحديث عائشة wanda muka karanta a bulugul maram Aisha Allah kara mata yarda tana cewa an farlanta sallah ne asali raka'a biyu mu kuma sai mu baka amsa aishan da ta ruwaito hadisin inji al-imam shafi'i kad atammat aisha fi safari ba'da ma kanat taqsuru da can idan aisha ta yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tana yin kasur amma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta cika sallah ita ne kuma ta ruwaito hadisin da ke tabbatar da sallan Farin farilla kalimatu shafi yi wannan magana a saboda haka muhawara ce tsakanin manyan malamai amma dai in ta hujja za ka duba kai kasan wata hujja ce ta tabbata ingantacciya ibnu usaymi a littafin sa sharhul mumkin yace wa kana abu ahli ilmi wasu malamai na cewa innal itmam makruhun ka cika sallah makruhi ne babu shakka haka al ahmad ya faɗa al-imam ahmad bin hanbal al'imamu ahmad bin hanbal ya ce ka cika sallah alhali kana cikin tafiya makaruhi wanda yana cikin al'ikhtiyaratul fiqhiyya na ibnu taymiya shafin 32 haka ma littafin al-majmu na al-imam an-nawawi mujallad na shafin 218 me yafi dacewa ga musulmi idan yayi tafiya abin da yafi dacewa gare ka shine da ka yi tafiya ka yi kaso domin me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba fasa kasuru ba bai taba fasa kasar ba fi jami'in afarihi tafiye-tafiyen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaba ɗaya a rayuwarsa walam yasih anhu annahu atamma salatahu wa musafirun qat manzon Allah bai taba cika sallah ba al-imam Ahmad bin Hanbal akamar tambaya game da mutumin da ya cika sallah shin sallar ta baci yace la yujibu ne abin da ya aikata bai burge ni ba wanda ya cika sallah alhali yana tafiya abin da ya aikata bai burge ni ba ai ana so a ji ne shin idan ya cika sallan sallan ta baci tawaqqafa fil ijza'i al-imam Ahmad sai ya shiru yake bada amsa ya ki bada amsa domin idan ka ce sallar ba ta yi ba to ga manyan sahabbai ba sun cika na Usman bin Affan sannan ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma abinda kayin baka kyauta ba saboda me saboda ka saba ma sunnar annabin da aka aiko ma shi manzon Allah da aka aiko maka har ya bar duniya bai taba fasa yin kasur ba kai don me ka fasa kasur saboda haka ibnu usaymin ya ce da yawa malamai suna kyamatar matafiyi ya cika sallah li'anna zalika khilafa hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustamir da'im saboda ya saba ma asali sunnar annabi wanda ya dawwama yana yin ta har zuwa rasuwan shi sannan kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata ka'ida game da ibada musamman sallah yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah manzon Allah bai ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga Aisha tana sallah ko yadda kuka ga na Usman yana sallah la yace sallu kama muni usalli saboda haka Ibn Taymiyyah yace sallan kasuru farilla ابن القيم الجوزية اتصلا قصر Ahmad bin أحمد بن حنبل اتصلا قصر فرلا waɗannan manyan malamai saboda la'akari da hujjoji da suka kawo ibn usami ne cewa haza ƙaunin qawi wannan ita ce hujja mafi karfi yace balla Allahu aqwal aqwal to amma an samu malamai mafi yawa akasarin malamai suna cewa sallan kasurun ba farin labari bayan ya kawo wannan bayani sai ibn al ya ce wallazi ya tarajjahu li ni fahimtar da ta rinjaya gare ni walaysa tarajjuhan kabira huwa anna al-itmama makruh shine ka cika sallah alhali kana tafiya makaruhi ne bai dace amma walaysa bi haram ba haramun bane da yasa ba zan ce haramun ba ne saboda magabata ba a samu wadanda suka ce idan mutum ya cika sallan sallan ta baci tunda wani bai ce ya baci ba hatta al ahmad bin hanbal a bayanin ibn taymiya cikin al-ikhtiyaratu ya yace an tambayi al-imam ahmad idan salla arba'an idan matafiyi ya cika sallafa sallan tayi fa tawaqqafa al-imam ahmad sai bin hanbal ya kama bakin sa yake da amsa malamai sukan kakan musu tambaya su ki ta amsa kamar a zamanin yanzu sai ka ɗauka wulaƙanci ba haka bane su a ƙa'ida ta tarihin malamai idan ka yi wa malami tambaya tana yiwuwa ya san amsa amma amsar ba ta dace da kai ba idan ya gaya maka amsar maimakon ka samu shiriya a dalilin amsar mata za ka samu saboda haka sai ya ƙi ba ka amsar ya yi shuru ai bahaushe ma ya ce shuru ma amsa sannan wasu kuma malaman ba su san amsa ba ne don haka zai yi shuru amma ba zai ce maka ban sani ba don tana yiwuwa amsar da zai baka ya sani amma dai bai da cikakken hujja a kai don haka sai kama bakin sai a don haka malamai sukan yi shiru game da amsa kamar yadda aka samu shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam akan mar tambaya a wasu lokuta yake ba da amsa shirun da yayin ba wulakanci bane la ya dace da ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ibnu usaymin yace ni a gani na cika sallah makaruhi amma ba haram bane wa anna man atama fa innahu la yakunu asiya wanda yayi tafiya sai ya ki yin kasur ya dinga cika sallah ba za mu ce ya saba ma Allah ba haza min Allah ta fashin nazari kenan irin amsa da malami zai iya badawa amma ta fashin aikin safa za a ce ya saba ma sunnar manzon Allah na haza min Allah eh, eh, amaliya a nan ya saba ma sunna sai a ce ya dace ga mutum an ya fa'ala shay'an kusa an kuna asiyan fihi idan ka cika salla a halin tafiya sai a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi salla yadda kuka ga ina sallah annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa ba a taba samu lokacin da ya cika sallah a halin tafiya kai yanzu ka cika sallah shin ka saba ma sunnar manzon Allah ko baka saba mata ba kaga ta wajen eh, annahiyatu eh, maslakiyya wa tarbawiyya mutum ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ibn al-usaymi ne ce balif an ma yakunu huwa sunna abinda yake dacewa gare ka shine kai da ya tabbata sunnar manzon Allah fa inna zalika aslahu liqalbika wannan shi yafi gara maka zuciya domin duk sa'ilin da mutum ya rike sunnar manzon Allah Allah yana ƙara tabbatar da sawayensa akan musulunci yana daɗa samun albishir na samun kyakkyawan ƙarshe duk sa'ilin da ka nisanci sunnar manzon Allah fa to kana daɗa sama wa kanka ne alamar mummunan ƙarshe Allah ya kare eh, don haka a nan bai dace ba wanda shi yake nuna mana hadisi na gaba wanda ibnu hajar ya kawo وعن ابن عمر رضي ta'ala تعالى عنهما an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu lalle Allah madaukaki yana son a rika zuwa marangwamensa kama ya karahu an tu'ta ma'asiyatuhu kamar yadda Allah yayi a zo wa saƙonsa Allah yana so a zo ma rangwamensa a karbi sassaucinsa a karɓi sauƙinsa Allah yana so kamar yadda Allah ya ƙi a aikata abin da ya zama saƙo gare shi rawahu ahmad hadisin yana musulun imami ahmad mujallar nabi shafi 108 ibn hajar yake wa sahahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta wannan hadisi wa ibn hibban da kuma ibn hibban wato hadisin yana sahihu ibn kuzaima hadisin 950 yana sahihu ibn hibban hadisin na 2742 ya ce hadisin daga abdullahi dan umar kuma abdullahi guda uku suka ruwaito hadisin nan ba abdullahi dan umar kadai ba akwai abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar in ka duba irwa'ul galil hadisi na 557 da kuma hadisi na 564 hadisin yana sahihul jami'i sahihar hadisi na 1885 yace wa fi riwayatin a wata riwaya kuma an ibni abbas wannan riwayar ta abdullahi bin abbas ce ba ta abdullahi bin umar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu kamar yanda Allah yake so a zo mafarillansa in kaji an ce al'azaim ana nufin al-fara'id kamar yanda yazo a lisanul arab a mujallar na goma shafin 293 wannan riwayar ita ma ta inganta tana sahihu targhib hadisi na 1060 ko dai inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsahu rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu koko kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu duk riwayoyin sun inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato anan ibnu ibnu hajar ya karantar da kai matsayinsa da hikima kaga dai ya kawo hadisai ne da ce maka ga abin da na zaɓa ba amma da ya gama magana a kan hukuncin sallar kasuru sai ya kawo maka hadisan abdullahi ɗan umar ko da an ɗauki sallar kasuru ba farilla ba ce kyauta ce sauƙi ne to ga hadisi da ke magana a kan sauƙi kuma Allah yana son ka karɓi sauƙi saboda haka idan ka ki kai kasuru sai ka cika sallah shin ka kayi abinda Allah yake so ko abinda Allah yake sannan abinda ka aikata din nan na kin karban saukin Allah bai gaza saba ma Allah shine da manzo Allah yake nufi in ka ki karban saukin Allah to laifin ka bai gaza ka saba ma Allah saboda darajar su guda ne inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama ya karahu an tuta ma'asiyar Allah yana son a karɓi sauƙinsa a karɓi rangwamensa kamar yadda Allah ya ƙi a zo na saɓonsa. saboda haka idan ma ka ce sallan ƙasuru sauƙi ne rangwame ne ba dole ba ne to ai Allah yana son a karɓi abin da ya sauƙi a kai me yasa kai ka ƙi karɓan sauƙin Allah shine abin da albani yake ba da misali akai. kai yake kama ƙaddara sarkin garinku ya shirya kyauta ya ce wa na zo in baka sai ka ce ba na so shin wannan sarki zai ji daɗi to bare Allah mahalicci ce ga sauki na baka sai ka ce ba ni bukata ba ta kai ma Allah tabaraka wa ta'ala akwai bayanin da Sheikh Fahad bin Salim daga cikin malaman Saud yayi magana eh, bayanin da ya game da salatul qasri ah, daidai wannan mahalli yana cewa inda aka samu saɓani shine game da ita kanta sallar kasuru hukuncinta shin dole ne a cika dole ne a yi taraka a biyu ko ko babu laifi don an cika ta nan ne aka samu sabani amma ta wajen shi ma fa, ta wajen shi ma mu idan kana tafiya sai ka zo gari ka tarar da mutane za su yi sallah wannan matsalar babu saɓani a kanta <clears throat> ya jubul itimam alal musafir izakka da musafir yi mai yutin musala wa haza eh, bittifaƙil ulama duk malaman sunna sun tabbatar da wannan kamar yadda ibn eh, abdulbar ya faɗa a cikin kitabu tamhid mujalla na goma sha shida shafin gari uku da goma sha ɗaya ibn abdulbar ya ce duk malaman sunna sun yi ittifaki idan matafiyi ya zo masallaci ya tarar da mutane suna sallah to dole ya cika wannan sallah ba kasuru zai yi a bayan limamin da yake cika sallah ba la duk malaman sunna sun yi ittifaki yace sai dai daga tabi'ai aka samu wani wanda ke da fahimta fahimta daya wanda shi ma fahimtar ba ta da rijayi kamar yadda yazo cikin al-mughni na ibnu qudama mujallal nabi shafi tara yana cewa idan matafiyin ya taho masallaci ya tarar da liman ya gama raka'a biyu kamar sallar azhar ko la'asar ko isha'i ya gama raka'a biyu zai biyu na ƙarshe sai ya yi kabbara ya bi shi to a nan babu laifi su yi kabbara tare da su yi sallama tare da liman shi matafiyin yana iya tashi wannan raka'a biyu ya isar masa amma idan aka fara sallan da shi ba shi da ikon in ya yi raka'a biyu ya zauna yana jiran liman sai ya gama sallah ya yi sallama sannan shi kuma yana ki sallama wannan ya saba ma fahimtar sahabban annabi muhammad gaba ɗayan in ji ibnu abdulbari duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda fahimtarsa ta saba akan wannan matsala saboda haka zaka fahimci kuskuren da mutane da yawa suke yi akwai dalili dalili na farko shine hadisin da yazo cikin musnadul imami ahmad hadisi na 1862 hadisin abdullahi bin abbas an tambayi abdullahi bin abbas su ila ma babu musafir yusalli raka'atayn idan farada me yasa matafiyi yake sallah raka'a biyu idan zai sallah shi kadai wa arba'an idza atamma bi muqimin amma yake raka'a hudu idan ya bi limami zaunanne wato limami mazauni idan matafiyi zai sallah shi kadai raka'a biyu amma idan zai bi limami mazauni fa dole eh, eh, dole ya cika wannan ya nuna tun zamanin sahabbai ana yi wannan tambayar an yi ma Abdullah bin Abbas ita kuma wannan shi ke nuna maka cewa kuskure ne don ka taho gari kana bako ka ƙi zuwa sallah a masallaci wai kai musafir to idan ka mutu ya za a yi a san kai musulmi ne tunda ba a taba gani kai sallah duk wanda ya ji hayya ala salati wajibi ne ya zo sallah sai in yana da uzuri hatta matafiyi idan yana cikin uzuri kam to ai shi shikenan dama Allah ya masa sauki amma matukar bayi da uzuri gabansa to dole ya amsa wannan kira na ladan shi ne ake tambayan abdullahi bin abbas to idan mutum zai yi sallah shi kadai kamar misali kai matafiyi ne ka zo gari da ka zo masallaci ka samu an gama sallah <clears throat> kaga kenan raka'a biyun ka za ka yi. amma idan ka tarar za a yi sallah fa raka raka'a hudu yi. wannan tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko babu sabani kai. shine aka tambayi Abdullahi ibn Abbas sai ya ce tilka sunna wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in dai zaka bi limami mazauni to cika sallah zaka amma idan kai kadai zaka yi sallah fa zaka yi kasur sannan akwai hadisin Musa bin Salama wanda yake cewa kunna ma'a ibn Abbas bi Makka mun tafi Makka tare da Abdullahi ibn Abbas fa kuntu sai na ce masa inna idza kunna ma'akum sallaina arba'an idan muna tare da ku muna sallah raka'a hudu wa na raja'na sallaina rak'atayn amma idan mun koma masaukin mu sai mu rika sallah raka'a biyu fa qala abdullahi bin abbas yace tilka sunna tilka sunna wannan sunna ce wato lokacin da abdullahi bin abbas yake makka saboda abdullahi bin abbas a ƙarshen rayuwarsa ya rasu ne ma a ta'if ya yi zama a ya zauna makka saboda haka wannan da ya taho yake cewa idan muna tare da ku tun da ku mazauna gari ne muna cika sallah amma idan muka koma masaukinmu sai mu yi sallah raka'a biyu sai abdullahi bin abbas ce wannan ita ce sunna sai ka auna da mutumin da zai je aikin haji a yanzu idan ma ya je harami raka'a hudu ne idan ma bai samu sallar ba a hudu ne kaga ya kauce ma ainihin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa bayanin abdullahi bin abbas yana cewa tilka sunnatu abil qasim wa asluhu eh, asalin hadisin yana sahihu muslim da kuma sunan nasa'i wanda shi Musa bin Salama yake cewa na tambayi Abdullah bin Abbas kaifa usalli idza kuntu bi Makka ya ya zan yi sallah idan na je Makka kamar idan ka je umra ko ka je aikin haji ya tambayi Abdullah bin Abbas idza lam usalli ma al imam idan ban samu sallah tare da limami ba bai samu sallah a jam'i ba yana tambayin Abdullah bin Abbas wanda ya je Makka ya ya zai yi sallah idan bai samu jam'i ba sai abdullahi bin abbas ya ce raka'atai ne sunnatu abin kasi in baka samu jam'i ba raka'a biyu za ka yi wannan ita ce sunnar baban alqasim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai hadisin abu huraira wanda mun karanta a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ai an saka liman ne don ayi koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala takhtalifu alaihi kada ku saba masa to idan annabi zai faɗi wannan magana hadisin yana sahih bukhari sahih muslim aisha ta rawaito hadisin anas bin malik ya rawaito hadisin jabir bin abdullah usayd bin hubayr abdullah bin umar kulluha sihahun duka waɗannan hadisai ingantattu ne sun tabbatar manzon Allah ya ce kada mutum ya saba wa liman to sai kai dan kana matafi ka zo masallaci sai ka samu liman yana sallah da yarka abi sai ka zauna shin ka saba ma liman ko baka saba ba to kaga an saba ma wannan hadisi saboda haka bayan ya saba ma fahimtar sahabbai sannan ya saba ma kuma ainihi umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abinda malamai suka yi magana a kai don haka mafi dacewa wato shine mutum ya yi aiki da abinda ya tabbata sunar annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ya tabbata fahimta ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya ɗauki fahimtar da za ta zamanto ta raba shi da ainihin uh, hukuncin da mazan Allah ya yi yana raye <clears throat> ba daidai ba ne inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala taktalifu alai shi liman an saka shi ne don ai koyi da shi don haka kar ku saba mishi ka ɗauke shi a matsayin ka'ida don malaman kyau suna ɗaukar wannan hadisi a matsayin ka'ida sannan da hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli ka dauke shi a matsayin ka'ida duk abin da za ka yi idan ya saba ma waɗannan hadisai baka tabbata mutum ya rabu da ainihin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan ka zo gari misali ka taho gari kamar masallatai da ke gefen hanya dan akwai masallatai na gefen hanya wanda matafiya na sallah mazauna ma suna sallah to da ka zo za ka yi sallah ya kaga ana jami'i kai baka sani ba wannan limamin mazauni ne ko matafiyi ne ya za kai nan ne inda malamai fahimtar su ta saba ga mazhaba ta al'imamu abu hanifa shi cewa ya gaba ɗaya ma ba za ka bi su sallan ba tunda baka san wani irin liman ba ne matafiyi ne ko mazauni al'imamu abu hanifa ya ce ba za ka bi su ba la ya sifar iftida'u fi hadhihi al-hala li'anna al-ilma bi hali al-imam shartun li ada'il jama'a ka san limaminka da ke sallah shara'i ne na ingancin mamu sallar mamu a fahimtar al'imamu abu hanifa amma a mazhabar malikiya fa mazhabar al'imamu malik ya juzu an yadda kula fi salati fa yutabi al'imamu fi niyyatihi sai ka yi niyya ka fada sallah baka san dai limamin matafi ne ko mazauni ba fa in kana al'imamu musafiran adda asku salatu idan da aka yi raka'a biyu dama kai mata ji ne sai ka ji liman yi sallama kaga sai ka gane ashe limamin dama tafiyar mu ɗaya da shi to shi ke na kai ma sai kai sallama wallahi alhamdu wa in kana muqiman idan ya zama mazauni ne fa idan limamin mazauni ne sai ya yi sallama fala budda min itmami salati idan har ka zo ka tarar da jama'a na sallah a fahimtar al-imamu malik mazhabarsa baka san limamin matafi ne ko mazauni ba kai kabbara ka bi sabanin fahimtar al Abu Hanifa shi cewa ya bi wannan tun da baka san limamin matafiyi ne ko mazauni ba malik ya ce ka yi kabbara ka bi su idan limamin ya yi sallama a raka'a biyu dama kai matafiyi ne sai kai ma yi sallama kai tafiyarka amma idan limamin ya kasance mazauni ne fala budda min ismami salati al malik ya ce to baka isa kai ka zauna bayan raka'a biyu ka ce kana jiran liman sai ya gama sallah ya yi sallama kai kai naka ba dole kai ma ka bi sallan ka cika wanda shine fahimtar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin mawahibul jalil uh, mujallad na farko shafin 517 to wannan fahimtar duka guda biyu din nan da na al-imam Abu Hanifa da na al-imam Malik ba su ne mafi rinjaye fahimta mafi karfin dalili shine fahimtar al-imam Shafi'i da al-imam Abu uh, Ahmad bin Hanbal cewa yadkhulu ma'al imam za ka yi niyya ka shiga sallah kamar yadda al'imamu da ke fada idan ka zo masallaci kaga ana sallah baka sani ba limamin matafiyi ne ko mazauni ka yi niyya ka shiga idan ka yi niyya ka shiga to kar ka yarda wannan sallah ka yi ta kaso ba zai yi ba domin hatta lau ba na lahu ba da zalika an al'imamu musafir domin da zaran kayan niyyar za ka bi jam'i to dama ka'ida ita ce limamin mazauni ne limami mazauni ne domin duk wanda ya samu limami ya ce a ah, wannan ba a cewa limamin matafi da zaran kaga ana jam'i ka bi jam'in to za ka kaddara limamin mazauni ne ko da limamin matafiyi ne ya yi sallama a biyu sai ka karasa wannan sallah a raka'a hudu ko da kai matafiyi ne Allah ya sa mu gane to wannan shine fahimtar da tafi eh, inganci eh, domin eh, la'akari da ka'ida ta usulul suke تقليبا لجانب الاحتياط في ihtiyat menene mafi gamsarwa mafi gamsarwa shine kai niyyar ka bi limami a matsayin mazan to kaga idan kai haka ka kore dukkan wata shakka ko da limamin ya tabbata matafiyi ne idan ya sallama a raka'a ta biyu kai za ka sa wannan sallah ka cika ta a raka'a ta hudu ko da kai din matafiyi Allah ya ka albarka cikin abin da muka faɗa Allah ta baraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure